أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف سبع لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله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 الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fi an-nar ikwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 21 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar. Lissafin Nasara yau goma sha takwas ga watan bakwai, shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Cikin taimakon Allah jiya mun kai karshen suratul Ankabut. yau kuma da amincewar Allah za mu tashi suratun Rum. Za mu tashi suratun Rum. Alaramma sai Allah maɗauki sarki ya ce min. Bismillahirrahmanirrahim. بعد غلبهم سيغلبون الله مدوكين سركي يا buɗe wannan sura ta suratul rum da waɗannan harufa da ya saba buɗe wasu surorin alkur'ani mai girma da su malamai sun ce suratul rum sura ce makiya ma'ana an saukar da ita kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma ina ya koma madina in banda wasu ayoyi kaɗan da za mu samu a can cikin surar waɗanda malamai suka ce an saukar da su bayan hijira malamai sun ce sura tana da ayoyi guda 60 sannan wannan sura a wajen saukarwa an saukar da ita bayan suratul inshiqaq bayan an saukar da suratul Ishika, idan shakkat shaqqat kenan ko, to bayan an saukar da ita ne kuma sai aka saukar da suratul rum amma a wajen rubutu a qur'ani mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sanya ta bayan suratul ankabut me yasa za a sa ta bayan suratul ankabut saboda manasabobi da ke tsakanin surorin guda biyu daga cikin manasabobin suratul ankabut ta yi magana akan jihadi da kuma jarabawa da take samun yan adam a wajen jihadi to ita kuma wannan sura sai ta magana akan wani yaki da aka yi duk da yakin ba tsakanin musulmai da kafirai bane tsakanin kafirai ne su ya su amma akwai ta inda yakin ya shafi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sannan abu na gaba suratul ankabut ta yi magana akan abin da ya shafi tauhidi tun daga abin da ya shafi tauhidin rububiya da abin da ya shafi tauhidin uluhiyya da abin da ya shafi tauhidin asma wa sifat to ita ma wannan sura da zamu samu suratul rum ta yi tarkizi kwarai da gaske akan abin da ya shafi tauhidi da kira zuwa ga komawa ga Allah sannan suratul ankabut ta yi magana akan yadda waɗanda ba su san Allah ba suke ɗaukar rayuwar duniya da zafi da yadda rayuwar duniya ke ruɗan mutane ƙarshe in ba sa'a ba ta halakar da su to ita ma wannan sura ta suratul rum za mu ga inda ta yi magana akan 'yan duniya ya suke kallon duniya kai ko mai imani ya ya kamata ka kalli wannan duniyar ma'ana akwai manasabobi tsakanin surorin guda biyu shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba da umarni a rubuta ta bayan suratul ankabut Allah ta'ala ya samu dace kamar yadda muka fada Allah ya bude surar da alif da lamun da mimun wanda muka ce Allah shine ya san me yake nufi amma mun yi bayani akan waɗannan harufa da yadda suke zuwa da salon da suke zuwa da shi a lokacin da muka yi magana a suratul ankabut muka ce kuma suratul rum tana cikin surori waɗanda aka fara da irin waɗannan harufan amma ya zama ba magana alkur'ani mai girma ne ya biyo baya ba wasu matsaloli ne suka biyo baya saboda muhimmancinsu wanda wasu surori ne kaɗan kamar da muka ambata a baya suka zo da wannan usulobi Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce gulibatin rum an rinjaye Romawa. Romawa an yi yaƙi tsakaninsu da Farisawa, sai Farisawa suka samu nasara akan wa akan Romawa. Shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce gulibatun Rum. Sai Allah ya ce fi adan al'ardi a cikin mafi kusa a ƙasa. Me yake nufi da mafi kusa a ƙasa? Malamai suka ce nan ne inda ya fi ko ina kwari. wato turawa sun gano ina ne fi ko ina tudu amma wajen dogon bincike su gano to ina ne fi zama ƙasa below sea level to karshe sai suka gano inda wannan sura ta ambata to wannan shine wannan wuri din Allah ta'ala ya sa mu dace sai Allah ya ce wahum surumawa da aka wannan yaki aka rinjaye su to su ma min ba'adi galabihim sayaghlibun bayan rinjaye su da aka yi to su ma za su rinjaye daga baya wato su rumawa kiristoci ne amma su farisawa mutane ne masu bautar wuta su mushrikai ne zalla wuta suke bautawa to idan kuka lura masu bautar wuta sun yi kama da kafiran shawa da suke bautawa gumaka akwai kama a tsakanin su ko babu dukkan su kana iya kiransu yan bautar gunki ne amma su waɗannan kiristoci suna yin addini ne da aka saukarwa wani annabi daga sama da littafi su kuma za a sun yi kama da musulmai domin su ma musulmai suna yin addini ne da wani annabi ya zo da shi wanda aka saukarwa annabin littafin daga sama to akwai kama tsakanin rumawa da musulmai akwai kama tsakanin farisawa da kafiran makka wannan ne dalilin da yasa sai ya zama wato idan ana yaki tsakanin rumawa da farisawa to musulmai da kafiran makka zaka dauka yakin tsakanin su ake yi kowa yana Allah Allah Allah ya sa gwanin sa ya zama shine ya samu nasara musulmai na ta Allah Allah Allah ya sa rumawa su samu nasara dan rumawa sun fi kama da su kafiran makka su kuma suna ta fata ya zama farisawa yan bautar wuta su suka samu nasara domin sun fi kama da su ina fata an fahimci wannan kamar yanzu a nan Najeriya ba dan misalin yana da kyau ba dan kama da ke tsakanin misali zaka yi samu ana yin wasan kwallo a can wata duniya ake yi ana yi watakila tsakanin Arsenal da ko Manchester United ko da Barcelona to sai ka samu wasu a Najeriya wayannan yan goyen bayan Arsenal ne wayannan ba yan goyen bayan Barcelona ne to sai ga tsakanin su nan kaman ana wani dauki ba dadi da wani turnuku turnuku kaman kwallon anan ake yin ta alhali ba anan ake yin ta ba su yan amore ne kawai masu yin kwallon suna ta inda suke yana faruwa ko ba faruwa wanda yana daga abin da yake rudan matasan mu a halin yanzu a Kaduna wani yayi baya baya da mota bai sani ba sai buga wani ya fasa masa fitila wancan mutumin ya tsaya tsayin daka yake sai an biya shi aka ce kai hakuri shi ba magana hakuri banna aka mu aka ce dan girman Allah yake to ai ba Allah ne ya turo shi mu banna ba aka ce dan alakar musulunci ce to amfani da musulunci a cuce ni ban yadda ba duk yadda za ya bashi hakuri ba yadda ba ya bashi hakuri ba yake hakura to can wannan din ya fito wannan yana ɗan zagayawa ya ga ta inda aka buga masa mota da ya leka cikin motar wato wanda ya dan buga masa sai ya ga wata sitika ta Arsenal ashe shi ma wato supporter ne na Arsenal yana gani wannan sitika sai ce a ah, inna lillahi yau an yi abin kunya aka ce me ya faru yace ai ban san kulab din mu da kai ba kai ma dan asana ne yo fitila wannan karamin matsala ce je ga kawai na haife maka albarkacin asara an ce don Allah ya ce bai yadda ba an ce don alakan musulunci ya ce bai yadda ba amma yanzu saboda alaka asanar ya yadda ya yafe tambaya nan yana da lada a'a ba dai a wajen Allah ba to wannan shi zai nuna maka irin yadda matasa suka zama a halin yanzu Allah ka gafarta mana wai an zo za a yi sallar magariba kuma daidai lokacin ana yin ana yin match suna kallon match kuma ga magariba ta yi to wai ustazai ne su masu kokari sosai suna kishin addini a bai kamata a jinkirta sallah ba kun san magariba muktarin ta yana wucewa da wuri aka ce eh, haka ne ya zai aka ce to a da sahu talabijin din a mai da shi ta can gefen alƙibla yadda muna dan sallan ma dai muna dan leƙawa muna ganin abin da ake wai sai suka aka da sahu wai ana sallah ha amma ana kallon bol ana yin sallah a lokaci daya kai Allah ka gafarta mana to sahabbai suna goyon bayan rumawa kafiran maka suna goyon bayan wa farisawa amma su sahabai bisa dalili na aqida ne ya jawo su kai wannan to da aka yaki sai zama da arin jayi wato rumawa farisawa sun yi nasara wannan yasa kafiran maka suka ringa tsalle suna murna suna cewa yawa ga masu bautar wuta sun ci nasara akan masu cewa an sauka musu da littafi daga sama an turo musu annabi mu ma haka za mu ci nasara akan waɗannan da ke cewa an sauka musu littafi daga sama an turo musu annabi to a sanadiyar wannan sai Allah ya saukar da wannan aya sai Allah ya ce gulibatur rum fi adanal ardi sai Allah ya ce wa hum surumawa eh min ba'di galabihim bayan wannan nasara da aka ci akan su farisawa suka yi defeating din su hmm. Allah ya ce sai ya galibuna su ma nan gaba da sannu za su yi nasara su rinjayi farisawa in ji Allah madaukin sarki a yaushe fi bi'i sinin yawa lillahi al’amuru. lillahi al’amuru min qabl wa min ba'ad, wa yawma idhin ya al muminu? Allah madaukin sarki ce fi bi'i sinin za su yi wannan rinjaye kuma a cikin wasu 'yan shekaru idan aka ce bidu a larabci ne daga shekara uku zuwa shekara tara wannan shi ake cewa me bidu a larabci sai Allah ya ce lillahi al'amru lamarin na Allah ne min kamlu tun kamin nasarar da aka samu a kan rumawa wa min ba'adu da kuma nasarar da su rumawa za su samu daga baya da Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa yawma izin ranar da ruma za su samu nasara akan farisawa hmm. Allah ya ce yafrahul mu'minun a ranar mu'minai za su yi farin ciki a ranar mu'minai za su yi murna za su yi farin ciki lokacin da aka saukar da wannan aya sai da Abubakar radiyallahu anhu titin titin makairin kabi yana karanta wayannan ayoyin da karfi aka hanya in ya samu gungun kafirai sai ya ja musu ayar ya ce gulibatin rum hmm. fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'di wa yawma idhin yafrahul mu'minun haka irin kabi majalisun quraishawa yana ja musu wayannan ayoyin kai quraishawa nan take suka taso wasu suka ce sune irin su ubay ibn kalab da umayya ibn kalab wasu suka ce sune na su asi ibn wa'il manya manyan kafiran makka suka ce kai wannan magana da annabi ku ya faɗa ba gaskiya ya faɗa ba ai an riga an gama an riga an murkushe rumawa ba da za su sake cin nasara sai da bakare ce wallahi tunda annabi mu ya faɗa sai sun yi nasara abin sai ya tabbata annabi bai taɓa da magana ta tashi ba sai kafirai suka ce to in haka ne mu sa wani abu mu da kai yace na yadda me za ta suka ce mu sa raguma yace ya amince kai ka kawo adadin raƙuma kaza mu mu kawo adadin raƙuma kaza a hada mu sa shekaru idan har rumawa suka ci nasara akan farisawa to kai ka kwashe raƙuma idan ba su ci nasara ba kai asara mu sai mu kwashe sai na abubakar ya ce ya yadda sahabbai suka ce lokacin ba haramta caca ba lokacin ba haramta ne ba ba haramta caca ba wato aya ta suratul ma'ida ta haramta caca a lokacin Allah bai saukar da ita ba a sanadiyar wannan sai da abubakar ya amince aka debo raƙuma aka hana ya bada suka bada aka ce to shekara nawa suka ce shekara biyar sai da abubakar ya ce ya amince idan shekara biyar ta yi rumawa ba su ci nasara akan farisawa ba to ku ku kwashe raƙuman idan kuma rumawa suka ci nasara ni zan ɗauka aka yi ittifaki sai da abubakar ya zo ya fada wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce shekara nawa kuka sa sai abubakar ya ce shekara biyar manzo Allah ya ce a to ai shekara biyar ta cika ta cika rumawa ba su nasara ba qur'ani bai karya ba da ga abin da ake cewa bidu shine daga al ashar wato abin da ke kasar shekara goma kenan daga shekara uku hudu biyar shida bakwai takwas har zuwa tara shine bidu ka je ka ku sake canja agreement tare da su ku kare yawan shekaru yace ya rasulullahi ai ba za su yadda ba annabi ya ce hikimar da zaka yi musu ka ce a kara yawan raƙuma sannan a kara yawan shekaru idan ka faɗi haka yan san banza ne za su amince nan take sai na Abubakar ya sake dannowa ya dawo yace ku dakata raƙuman da aka sa sun yi kara in dai daga ce kuke yi kun yarda za ku karya ta annabin mu a ƙara yawan raƙuma suka ce mun amince a ƙara aka ƙara yawan raƙuma wasu malamai suka ce sai da raƙuma suka kai raƙuma ɗari shi ya bada raƙuma hamsin su suka bada nawa raƙuma hamsin sai na Abubakar ya ce to a ƙara shekaru domin bidu a larabci ai daga shekara uku ne zuwa shekara tara saboda haka dan an yi shekara biyar kenan dai har yanzu ban faɗi ba suka ce sun amince a ƙara shekaru sai aka ƙara shekaru zuwa shekara tara malamai suka ce shekara bakwai bayan wannan agreement din sai shi an ƙara karawa tsakanin rumawa da farisawa Allah ya ba rumawa nasara akan farisawa suke kace-kace da farisawa gaba daya idan kana karanta tarihi malaman tarihi sun yi ta maganganu akan yadda yakin ya kasance daga cikin manzon da zaka samu a littafan tarihi da malaman tarihi suka yi magana sanda ake ta wancan takun saka a lokacin da rumawa za su kai hari akan farisawa akwai wata mata sarki wato sanda farisawa za su kai hari kan rumawa shi kisra sai ya gano matar duk waɗanda ta haifa yawanci sukan zama sadaukai ko su zama sarakuna saboda ka sai kira ta cikin yayanki ina so ki bar daya zan nada shi komanda tace to yaran nan dawo guda uku ne kowa ga irin halin sa da na sani a cikin su ka zabi guda daya wannan jarumi ne ya kware wajen suka da harbi da kibiya ya kware wajen suka da mashi wannan kwararre ne yana da strategy na yaki ta faɗa masa kwalishin da yake da su wannan kuma yana da juriya yana da haƙuri sannan kuma a fagen daga baya ja da baya sai dai a kare gaba daya sai kisra ya ce ya zabi wannan mai hakuri da juriya sai na shi shine komanda da aka je aka kara tsakanin su da rumawa sai suka samu nasara akan rumawa suka ci su da yaki suka yi kasa kasa da su a lokacin kisra ya sa aka rumawa ta'addanci aka kona gidan dajin su aka yayyanka ƴaƴan su aka kakkashe mazajen su aka yi musu ta'addanci ta'addanci na karshe da zaka ga kaman ba da za su kara farfadowa to ana nan ana nan ana ci gaba da tafiya sai shi wannan komanda sabo da aka nada wanda yaje ya samu wannan nasara sai yayi mafarki gashi a zaune akan kujerar kisra sai ya bada labarin mafarkin sai labarin ya dawo kunnan kisra sai kitra ce oho wato kenan kujera ta yake hari sai ya kira ɗaya daga cikin wato ƴan uwan wannan sai ya tura shi ya ce ina so ka je ka wato wanda ya mafarkin ba shi wanda ya nasaran bane kanin wanda ya nasaran shine wanda ya mafarkin sai ya tura wanda ya nasaran shine komanda yace ina so wannan kanin da aka kashe shi sai yaki ya rubuta masa wasiƙa ta biyu yaki ya rubuta masa wasiƙa ta uku yaki sai ya cire shi yana so ya hada rikici a tsakanin su sai ya dauko shi wannan wanda ake so a kashe sai yace ya dora shi akan wannan kujerar da ya dora shi akan kujerar sai rubuta masa wasiƙa ya bashi umarni ya kashe yayan nasa wanda da shi ne sarki shi aka ba umarni ya kashe shi shi bai kashe shi ba yana jin wannan shi ko yana samun wasiƙa sai ya tura aka kamo shi yace me ke faruwa yace kai wa kisra rashin kunya saboda haka ya umarce ni in kashe ka sai ce to da Allah ka ka kashe ni ka bani wata dama mu je gida akwai abin da zan dauko da aka je gidansa sai ya dauko wasiƙo guda uku yace karanta irin wannan umarnin da ya baka ka kashe ni ya bani hasa uku in kashe ka a lokacin nike kan kujerar amma na kine aiki da umarnin shi to kai yanzu umarni guda ɗaya baka kai kuma za ka zartar ka kashe ni bayan ka kashe ni sauke ka zai yi ya take ɗora dan uwanka ya bashi umarni kai kuma ya kashe ka Ya ce a ah, wato kenan bayan mun taimake shi ya samu nasara akan yaƙi. kuma yanzu mu yake so ya dawo ya halakar to yadda za mu yi mai maganin shi mu haɗa kai da rumawa mu yake shi sai suka rubuta wa rumawa takarda cewa to mutumin da mun fahimci dan ta'adda ne ku zo mu hada kai mu yake shi watakila mu samu nasara sai rumawa suka amince wayannan komandoji da da komandojin kisra ne sai suka hada kai da rumawa sai aka zo aka yaki farisa anan ne aka yi musu mummunan wato kisa aka yi rugurugu da ainihin wato daular su aka ruguza gwamnatin su to kun ga magana da Qur'ani ya faɗa ta tabbata ko bata tabbata ba ta tabbata su wayannan bayanai bayanai ne na malaman tarihi ne da abubuwan suka kasance ba ya yakin ya kasance ke da muhimmanci wa ƙur'ani ba shi yasa ƙur'ani sai ya ba da labarin kawai nasarar da aka samu to wannan sai yasa Rumawa su ma suka sake zuwa suka samu nasara akan wa suka ainihin wato samu nasara wato ainihin akan Farisawa ran yaushe ne aka yi wannan yaki suka samu nasara wasu malamai suka ce shine ranar Badar ran da Allah ya ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara kan Qurayshawa a yakin Badar to a wannan rana ce kuma Allah ya ba wato Rumawa nasara akan wa akan Farisawa mutanen Makka bala'i biyu su an yi nasara akan su a can kuma an yi nasara akan wato kawayen su wasu malama suka ce a ba ranar Badar bane wannan yakin da ake tsakanin Rumawa da Farisawa Rumawa suka samu nasara an yi shi ne ranar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sulhu Hudaybiya da Qurayshawa kenan nan annabi yana sulhu da qurayshawa a can kuma ana samun nasara hmm. wato akan farisawa yadda yake kasance kenan malamai suka ce wannan yana daga cikin labaruruka na gaibi da qur'ani ya bayar cewa abu kaza zai faru nan gaba kuma Allah madaukin sarki ya tabbatar da labarin da qur'ani ya bayar Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama bi nasrillah man madaukakin sarki yace bi nasrillah ranan masu imani za su farin ciki da nasararwa da nasarar wato da Allah madaukakin sarki ya bayar suwa suka yi nasarar wayanda suka yi nasarar su ba kafirai ne kiristoci su ne mutanen ruhu amma duk da haka Allah yace mu'mine za su yi nasara da wannan farin ciki Allah yace yansuru man yasha Allah yana taimakon wanda ya ga dama sa ha wa huwal azizur rahim Allah shine mabuwayi kuma Allah shine me shine jingai idan kuka lura abin yayi kama da zaben da aka yi America tsakanin Bush da shi ne yanzu Barack Obama haka ne idan kuka lura sanda aka yi wannan zabe Barack Obama ya kada Bush yawancin kasashen Afirka bakake sun yi ta murna ko ba su murna ba sun yi ta murna har musulmai sun yi ta me sun yi ta yin murna me yasa saboda Bush dama cikakken ba ma guje ne tarihin gidansu da zuri'a su duka amma shi Barack Obama shi ba babban gujin America bane shi asalinsa mutumin ina ne baki ne wanda ya samu asali daga Afirka sannan idan ka bi kakanninsa yaya suke akwai musulmai a cikin kakanninsa eh shi din ba da sunan musulunci yake da shi sunan shi Mubarak sunan babansa Husaini sunan kakansa kakansa ne ba maguje, guje shine Obama ha eh? da ya koma America ya zama abin da ya zama maimakon mubarak sai aka cire mu sai koma me bara in ka ji sunan sai ka dauka bai da alaka da musulunci babansa Husaini an bar sunan baban sunan musulmi ne za a gane baban musulmi ne sai aka kira sunan baban sai aka sa sunan kakan ba ma guje waye kakan Obama sai zama me Barack Obama to amma saboda dan wannan jini-jinin musuluncin da ke jikinsa da wannan jini-jinin Afirka da ke jikinsa 'yan Afirka sun yi ta murna ko hmm. hatta ma musulmai sun yi ta murna duk da cewa ba menene ba ba musulmai bane to irin wannan alaka ce ta sa wato musulmai suka rinka yin farin ciki da nasarar da rumawa kiristoci suka samu da wannan ne malamai suka ce idan an samu arna guda biyu suna fada cikin arnan daya ya fi sassauci akan musulunci ɗaya hmm. eh, kuma bakin arne kusan cikin kafiran ma akwai kafir kafir namijin kafir shi su ba kafiri ne a cikin arnan ma arna ne original not protestant kobi shi kuma ɗaya arnan mai ɗan dama dama duk da dukkan su arna ne idan suna yaƙi wa za ku yi addu'a Allah ya ba nasara mai ɗan sauki sauki sai ku yi addu'a Allah ya ba shi nasara in yi nasara ku yi farin ciki ku yi murna duk da ba musulmi bane ba ku saba wa Allah madaukakin sarki ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba alarama wa'ada Allah wa'ada Allah wannan alƙawari ne da Allah la yukhlifu wa'adahu kuma Allah bai saba alƙawarin shi idan Allah ya alƙawari ta harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙawarin sa ya shiga da wannan ne yasa ahlus suna kullum muke muku albishir muke muku bishara hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana alƙawari ne da Allah sai Allah ya taimaki sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani gida gidan da zana aka yi shi ko da danga gidan da fata aka yi shi ko da tanti gidan da bulo aka yi shi ko da tubali sai sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shiga cikin wannan gida kuma duk inda dare da rana suka taba zuwa sai sunnar annabi ta je wurin wannan inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan alƙawari da Allah ya akwai alamar nasara ko ba alamar nasara yanzu sunna ina ne ba ta shiga ba inda ba ta shiga yau din nan ɗaya daga cikin manya-manyan sarakuna na jihar Zamfara mai girma sarkin Bukuyu sai da ya taso da daga tawagarsa tun daga Bukuyu ya zo domin ya ziyarci wannan majalisi mai albarka da ake karanta da littafin Allah yanzu shekarun baya in an ce sarki na yanka zai yi tafiya takanas ta Kano tun daga wata duniya ya taso ba don komai ba sai domin ya duba almajirai masu karanta alkur'ani da girma a da za ka ɗauka wannan zai yiwu da ba zai yiwu ba wannan alama ne na karfin sunna ko ba alama ne na karfin sunna ba shi ya sa yanzu babu inda bata shiga ba ba inda bata ratsa ba kuma tafiya take sai ka shiga cikin kasashen Afirka ka sha mamaki je ka gana eh? shiga Nijar? a nan Nijar? akwai wani bawan Allah a nan jibiya ana ce masa alhaji musa dan sauro a ina yake a jibiya nan jihar katsina an taba kama shi a nijar aka zartar mar da hukuncin dauri shekara biyu a gidan kurkuku shekara biyu a prison kun san laifinsa an gan shi da kasar na shek abokar mahmud gumi mutumin yana nan da rasar mutu ba ba fa kunna waye ba kasar ɗin gumi aka samu a cikin kayansa da aka kunna sai aka ji gumi ne yana wa'azi aka ce to tunda aka same shi da kasa sai ka ce an kama shi da koken aka ce wannan laifin nasa ya kai a daure shi gidan kurkuku shekarar biyu haka aka kama shi aka aka bashi a gidan kurkuku a ina a Nijar yanzu kun sai da Nijar take yanzu sunna ta shiga har gidan shugaban kasar Nijar alƙawarin Allah ne ko ba alƙawarin Allah bane kwanaki mun yi wa'azi a illela ummani ba illela amara wannan ba illela ummani nan ne mahaifar shugaban ƙasar Nijar shi wannan Alhaji Muhammad Yusuf nan ne mahaifarsa shi ne shi ne ya ɗauki nauyin taro na ƙungiyar kitabu wa sunna a tara duk ahalin sunna na Afirka a je mahaifarsa a yi wa'azi a yi sadda takon sunna mun yi wa'azi na ƙasa da ƙasa a garin Yamai Niyame fadar ƙasar Nijar kun san abin da ke faruwa